ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين farko ina roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna gode Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis inda muke tara ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da takwas ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya inda muke karanta tanide-tanide da hukunce-hukunce da Allah maɗaukakin sarki ya kamana mana a shari'ar mu ta musulunci game da waɗanda aka suke ta'addanci da su ɗin waɗanda ake wa da su yan ta'addaɗin yau da izinin Allah za mu tashin a saniyar na biyu aljira jiwa mutum ciwo jiwa mutum ciwo can rotse muka yi jiya rotse kuma ana samun shi ne daga fuska zuwa kai duk wani ciwo da aka ji wannan ana kiran shi rotse shine ashajaj yau kuma za mu yi aljiro. abun da ya shafi daga kirji zuwa ciki inda za a soka mutu wani abu shi ya shiga ba kashi ba ne ana iya soka wuka ya shiga kirji ko a soka ya shiga ciki shi kuma to shi ne za mu yi ana wala ya ce aljirahu wato ciwo mai ma'ana jiwa mutum ciwo ta'arifu ha ma'anan shi aljirahu shine ta'addancin da za a yi wa mutum amma ma kana fi ghairin ra'asi wanda bai jibinci kai ba walwajhi ko fuska min baqiyatil jasadi na sauran jiki kenan shi ake kira jira na biyu hukmuha hukuncin shi a shari'ar musulunci alja'ifatu anna ja'ifa alja'ifa ciwon da za a ji wa mutum daga kirji nan zuwa ciki shi ake kira alja'ifa asalin kalma an samo shi daga aljaufu aljaufu shine ciki wato huda abu a caka mutum abu ya shiga ciki ko kirji to idan irin wannan ciwon aka ji wa mutum aka soka mai wuka a ciki ko a kirji ya shiga ko kaho ko dai wani abu mai tsini a matsayin makami ya yi fannan wahiyar lati tasilu ila batsinil jaufi shine wanda zai shiga can cikin jikin mutum cikin mutum ko kirjin shi to da an samu irin wannan ciwon sulusu diyati ne kawai za a raba diya kashi uku a ba mutum kashi daya wato diya cikakkiya sulusinta one over part one part din cikakkiyar diya su ne raƙuma talatin da uku da nawa da 'yan kai eh da yan kai ina fata an gane ko in kuma da kudi za a biya miliyon eh, talatin da biyar sai a kasha si uku sai a ba mutum da zaran an ce wani gashi an caka mai wuka a ciki na'am ko kuma a kirji sai da ya shiga to wannan kawai za a nemo wato one third din cikakkiyar diya cikakkiyar diya din nan ba za a manta ta ba nike ji ko raƙoyin da raƙuma ne ga 'yan raƙuma na za su bayar raƙuma ɗari in masu kiwon shanu ne fa ɗari biyu in masu kiwon tumaki da awaki fa dubu ɗaya to su za a bayar idan kuma kuɗi ne shi kenan sai a bada one third ɗin ina fata an gane Limafi kitabi amr ibn hazmin yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu ya rubuta wa amru dan hazmin ya ruwaito mana wa fil ja'ifati wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da ake kira ja'ifa bi mana duk wanda aka soka ma wuka a ciki ko a kirji ya shiga to idan aka damko mai wannan laifin yan uwan shi za su haɗu su biya diya shine kashi uku ɗaya bisa ukun cikakkiyar diya wa fi abinda ya safi su kuma waɗannan um, rit waɗannan eh, haƙarƙari haƙarƙari idan ka ƙirga nan haƙarƙari ƙashi nawa ne oho na jin sun kai bakwai ne wani zai iya ƙirga na shi a faɗa man ina jin da aka ƙirga an yawa rabiu nan goma nan goma ko biyar biyar a takaice. duk haƙarƙari idan aka karya shi raƙumi ɗaya ne abinda shari'ar musulunci ta tanada kenan idan aka karya shi bara kuma har aka yi aka ɗora shi in ya tsoro to raƙumi ne na ina in ka in mutu ya karya haƙarƙarin mutum guda biyu to raƙuma biyu uku raƙuma uku haka za a ta lissafa mutum wa fi kasri zira'i zira'i shine nan hannu nan daga nan wuyan hannu zuwa gwiwan hannu duk wannan tsakanin idan aka karya mutu wannan kashin awi zandi a zandi shine da za a yi x-ray za ka ga kashin nan guda biyu ne nan to ɗayan za ka ga ɗan ƙaramin siririn shi ake kira azand azant to idan aka karya kashin gaba ɗaya nan shine zira'i duka biyun kenan ko kuma awi zandi ko kuma dan wanda din aka karya to ana duka dai e, ba irani idan aka karya hannun gaba ɗaya haka rakuma biyu idan wannan aka karya wannan biyu ne nan to da aka karya ɗaya haka aka x-ray aka ga ɗayan aka karya kashin ba duka kashin hannun ba ne to guda e, raƙumi ɗaya in duka ne rakuma biyu ne shine wa fi kasri zira'i aw azmi saqi ko kuma daga abun eh, wuyan kafa nan zuwa gwiwa wannan dan tsakanin shi ake kira asaq wal taffati saqu bis-saq wato Allah ya buga misali a ce idan mutum ya zo mutuwa ana zare ran shi sai kaga kawai kafafun mutum sun nannaɗe haka sun mammanne shine wal taffati as bis-saq ba Irani. za a ba da raƙuma biyu iz qada bi zalika sahabatu radiyallahu anhum duk sahabai na manzo Allah Allah ubangi yadda da su da suka wuce sun zartar da wannan hukuncin a su. ai ta kawo cases da yawa game da karya hannu karya kafa sun zartar da cewa raƙuma biyu ne so a lokacin su dinnan consensus ne wato ittifaqi ne an yi ijma'i a kai wa ma adama zukira fa fihi hukuma duk ciwon da aka jima mutum wanda ba karya hannu ba ne hmm? kujewa ne a hannu mutum ya daki mutum to yi ƙasu alal mubihati wa huwa aisar kawai sai mu koma mubiha na kai can mubiha na kai shine idan aka fasa mutum kai har kashi ya bayyana shine raƙuma biyar ko to da shi za a rika auna duk wani ciwon da aka ji wa mutum a jiki wanda ba kai da fuska ba ne kuma wanda bai kai karaya ba bai kai karaya ba sai a rika auna shi da wancan kawai idan da mutum zai zo ya kwashe wa mutum bige shi da wani abu ko da gariyo ya kwashe naman sai an ga shi to malamai aka ce sai a yi kiyasin shi da na ka ko na fuska wanda aka kwaye har aka haka hango kashin kashin ka ko na fuska din mun san jiya mun faɗi raƙuma biyar ne to sai a yi kiyasin wannan ma irin wancan ne a takaice dai wannan dai ba shari'a abin ba hadisi ba ne ya bayyana shi yana daga cikin kawai malamai suka ce alkali kawai sai ya auna shi da naka kawai a biya mutum wa huwa aisar domin shine minimum shine minimum wancan da muka faɗa a jiya to abu na shida mataki na shida bima tasbutul jinayatu to taya ne ake tabbatar da laifin taya ne ake tabbatar da laifi ta ya ne ake tabbatar da mr a ya yi kisa har a kamo shi a zartar masa da hukuncin kisan ko kuma a zartar masa da diya ta ya ake gano mr b ya yi ta'addanci har ya salwantar da gaban wani ko kuma har ya yi ma wani ta'addanci ya ji masa ciwo a jiki wani process ake bi a gano shina ka ce in kanatil jinayatu dunal katli idan laifin wanda bai kai kisan kai ba ne fa inna innaha tasbutu bi ahadi amraini yana tabbata ta hanyoyi biyu ganowan hanya ta da imma bi itirafil jani shi mai laifin yayi confessing yanzu ya ce gaskiya ni na yi mawa ne kaza ni na yi mawa ne kaza ni na yi mawa ne kaza na ji ana kala masu wani to har ga Allah ba su bane ni ne ni ne ko ya zo da kanshi ya yarda cewa shi ne wa imma bi shahadati adalaini ko a samu adilan mutane cikin society a angonsu shaida ce wallahi wani ne ya masa ta'addanci adilan mutane waɗanne ne adilai kullum ina ce adilin mutum ba wai mai adalci kenan muke faɗa ko ba wai mai adalcin da yake adalci tsakanin 'ya'yan shi ba ko yake adalci tsakanin matan shi ba Allah malam matan ka na uku ne in ka sayi biredi kake wallahi raba shi tsakiya ne ke wace kwa ta dauka ce ka mun samu adili daya bismillah ba wani adalin ake nufi ba a musulunci adili shine wanda yake da menene sifofi guda biyar na farko al'adlu huwa muslimun baligun aqilun ghairu murtakibil al-kabira wala mahrumal muru'a shine mutum ya zama to musulmi ba a karban shaidan kafiri na biyu ya zamanto baligi ba a karban shaidan yaro da bai balaga ba karami ya zamanto mai hankali ba a karban shaidan eh, tababbin mutum ya zamanto gaira murtakibil kabira duk wani nau'i na manya-manyan kaba'ir zunub baya aikata su irin zina shan giya caca yi da mutum Eh, cin naman mutane duk wani kaba'ir abinda ake kiran shi manya-manyan zunubai baya yi sannan na biyar wala mahrumal muru'a kananan abubuwa na zubar da mutunci mabayinsu kamar ka samu yana cin nama a a tukuba can inda ake sai da nama ka samu ya an dan yanka mai yana ci haka ana hira da shi kowa na wucewa haram ne amma yana zubar da mutu wannan ma baya yi ballantana ma a ce yana me yana ma manya-manyan zunuban ko ka ga mutu ya sai masara ya gangara gamji din nan ka duba ko yana shan rake mutumin da ake respecting nashi a society a ga ya sai mangoro kai yana sha yana tafiya yana gangara kai ko a mota ma sai ga ya zube ma ko a mota na ko salam kama kalla wanda abin da eh, ruwan mai gangaro ka ga yana haba haba haba eh <laughs> ina fata an gane ko ko kaga ya irin askin gayu misali mala isa yunus da yake karan kaga ya irin dan askin nan mai dan kaman malafan nan an dan an dan ya za ka ganshi ko ya sa wani irin velvet ko jeans shi ma yana tafiya ya dan haram ne amma mutum mai mutunci a society wannan yana zubar masa da mutunci ko kai ce bari in taba ruwa kaga mutum kawai anan ba zai taba ruwa wajen yan fulawa suna tafiya cikin jama'a kawai bari in kama ruwa anan bari in ka ko ina kawai ya ce maka zai fi tsari to irin waɗannan abubuwa ma wanda society suke ganin zubar da mutunci bai ma yin su ma na manya-manyan zunubai to wannan shine adilin mutum shine adilin mutum wanda kowa ya san baya irin waɗannan ina fata an gane ko to shine adili shine adili to su ne ire-iren waɗannan idan aka samu su a society mutum biyu idan suka ba da shaidar suka ce wane ne ya yi ta'addanci ma wane ana karɓan shaidansu ina fata an gane ko wa in kana jinayatu tukatlin idan kuma laifin ta'addancin na kisa ne to shi ma yakan a tabbatar da shi ta hanya biyu ko kuma uku na farko bi'tirafil qatil mutumin da ya kisan ya zo ya ce tabbashi yayi sharrin ne sharrin shedan ne sha'anin zuciya ne bacin rai ne amma wallahi ne nayi au shahadatu adalaini ko a samu shaidun mutum nawa biyu irin waɗanda muka faɗa ɗazu ina fata an gane mata ba a karban shaidan su ga duk wani punishment na haddi ba a karban shaidan mata duk wani shaidan da za a bayar wanda zai kisa zai hau kan mutum ko yanke hannu ya hau kan mutum ko bulala ya hau kan mutum ba a karban shaidan mata kwata-kwata domin su mata saboda yadda aka nuna irin irin rashin juriyansu ba sa iya su tsaya su kalli picture ɗin yadda abun ya faru tsab da an ɗauko wuka haka inna lillahi wallahi ba zan iya kallo to ba za ta iya jaure har ta ga yadda aka yi kisan aka farɗe mutumin aka kashe shi ba saboda yawa rauninsu rauninsu shi yasa shari'a ba ta yadda ba ta karɓan abin nan ɗinsu wata da ko zakara ba za ta iya yanka ba ko abin nan da makamantansu ba za ta iya ba ina fata an gane ko to sai shaidun mutum biyu mazaji au bil kasama in kana hunaka lausun akwai kasama abinda ake kiran kasama shine shaidan karban shaida ta hanyar rantsuwan mutane idan akwai lausun akwai gaba akwai gaba for example zan buga misali idan misali a ce yan anguwa kaza da yan anguwa kaza ana gaba a tsakanin yan anguwa tsakanin matasan ana gaba an san yan anguwan nan ba sa ga maciji da yan waɗancan anguwa to sai aka ga gawan ɗan wancan anguwan a wannan anguwan to inda ƙasa ma za ta taso a nan sai a samu mutum hamsin hamsin su rantse su rantse cewa ba su suka kashe shi ba musamman ma in akwai eh, tendency na suspicion an san akwai gaba an tabbata kuma an gagawan shi ana anguwa an san su ne kawai to wannan shine kasama shine mutum hamsin su rantse gaba su ce ba su san da wannan ba su ma wancan su rantse mutum hamsin cikin 'yan yan uwanmu wanda aka kashe su ce yan nan anguwan ne saboda akwai gaba ba a jituwa akwai rigima ta daukan fansa a tsakaninsu to wannan shine ake kira kasama kasama din shine rantsuwan da mutum hamsin za su haɗu su yi in kana hunaka lausun idan akwai gaba lausu me lausu din wahiyar adawatu zahira akwai adawa gaba bayyananniya ƙarara. bainal maktuli tsakanin wanda aka kashe wa man nusiba ilaihim jarimatul qasr da mutanen da aka yi a attachin kisan aka danganta kisan a gare su wal qasamatu ma'anan kalman qasama din nan hiya an yujada qatilun shine a samu wata gawa yashashiya an kashe fayaddai auliya uku yan uwan wannan mamacin su zo su yi claiming su tabbatar ala rajulin su ce wani ne au jama'atin ko kuma su wani ne mutum ɗaya ko kuma da yawa su tabbatar su yi claiming cewa annahum kataluhu sun suka kashe shi su wani ne 'yan anguwa kaza su suka kashe shi adawatin zahiratin saboda gaba kullalliya da take tsakaninsu ta farauta misali kasan 'yan farautan can da 'yan farautan nan to a ce wannan ko adawatin zahiratin a siyasiya ko kuma gaba da take kunnanniya tsakanin bambancin fatin waɗannan da waɗancan ta siyasa ma'arufatin wanda dama sananniya ce a kota jikakka tsakaninsu sananniya eh, menene bainan nasi ko inda nasi wajen mutane duk mutane sun san yan nan da nan ba sa ga maciji to sai aka ga gawa aka samu gawa a tsakani yan wannan suka ce su yan angon ne suka kashe shi to idan aka samu haka fa fa yaghlibu ala zanni kaga sai mafi rinjayen zato sai ya tabbatar annal katila wannan mamacin zahaba bahiyata tilkal adawa an kashe shi ne ta hanyar wancan gaba da jikakkiya da take tsakaninsu ko a samu ko ta jikakkiya sosai aula ya kunu adawatun ko kuma ba gaba ba ce bainal katili ba wata gaba tsakanin shi wannan mamacin wal muttaham da waɗanda ake tuhuma wa innama shahida wahidun ala alal qatl ɗaya ya shaida lokacin da aka kashe shi kawai aka yadda shi ana walamma kana da'awar dami la tasbutu to yayin da zartar da hukuncin kisa akan mutum baya tabbata illa bi shahadati adlaini ko sai ta hanyar ba da shaidan mutum biyu adilai wa innama eh, kanar shahadatul wahidi ko kanar shahadatul wahidi ta ayyanun kasama to gashi kuma mutum ɗaya ne ya ba da shaida to anan abin da za a yi alƙasama za a yi menene alƙasama fa ya halifu auliya uddami su yan uwan mamacin nan sai su zo su rantse wa hum warasatul qatil min rijali ko su ne magadan wannan mamacin da suke claiming can angon ne suka kashe shi to za a zaɓo minar rijali zallan mazaje dunan nisa'i banda mata mutum nawa za a zaɓo hamsin mutum hamsin za a zaɓo zallan maza daga cikin dangin 'yan uwan magadan shi wannan mamacin su zo hamsina yaminan muwazza'atan alaihim sai su zo su yi rantsuwa hamsin su hamsin a raba rantsuwa a tsakaninsu idan 'yan uwan gaba ɗaya goma ne misali to sai kowa ya rantse su nawa sau biyar wallahi tallahi billahi la zilala su suka kashe shi wallahi tallahi billahi la zilala su suka kashe shi wannan iya rantsa biyar wannan ya rantsa biyar wannan ya rantsa biyar idan kuma su hamsin ne ko ya rantsa nawa ɗaya gwargwadon yawansu bi hasabi irfihim gwargwadon karfin gadon su ga wannan mamacin ala anna hadha qatalau wallahi wannan ne sai kashe shi saboda mun san gaban su mun san gaban sun sha haɗa su ce ran da Allah ya haɗa ni da kai ko ran da Allah ya haɗa mu sai ɗayanmu ya zama tarihi mun san da wannan sun rubuta sun ajiye tabbas wallahi wani ne fa'iza halafu idan su ‘yan uwan mamacin suka rantse har su hamsin din nan to istahaqqu damar rajulil mudda'a alaihi jinin wanda suka ce ɗin shi ya abin nan ya kashe shi ya halatta za a kamo shi a zartar masa da hukuncin kisa fa yuqadu lahum minhu sai a rama a yi kisafi ko kuma wa yu'tauna diya in sun zaɓi diya sai a ba su diya wa inna kala ba'dul warasati wa lam yahlifu idan waɗansu suka ƙi rantsuwan daga cikin su magadan rantsuwa hamsin ɗin aka ce su goma ne kawai rantse biyar biyar bakwai suka rantse uku suka uku suka ce kai ni gaskiya a bari ka ni ban sani ba gaskiya ba zan iya rantsewa ba to idan wancan shi yana so ya kubutar da kanshi wanda ake tuhuma wa al mudda'a alaihi hamsina yaminan annahu bari'u. shi kuma sai ya rantse sau hamsin shi kadai billahi allazi la ilaha illa huwa ba ni bane daya wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba ni bane haka haka haka zai maimaita har so hamsin kun gane shi kenan sai ya barantar da kanshi kama anna man du'iya alaihi bi qatlin haka nan ma wanda aka kai kara ake tuhuma da cewa lallai shi yayi kisa wala lausa amma babu gaba a ciki kawai yabra'u bi halfihi yaminan wahidan kawai sai ya kubutar da kanshi da rantsuwa ɗaya wallahi tallahi billahi la ila illa huwa bani rantsuwa ɗaya kawai in babu tuhumar ce akwai wata gaba tsakanin su wahada wannan hukunci da irin wannan tsarin lima ja a fi sahihi ya zo ne a cikin sahihul bukhari annar rasula cewa tabbas lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rufiya ilaihi qadiyatu qatlin an ɗaukaka ƙara an kai masa ƙara game da abin da ya shafi kisa fashara fiha bil qasa fiha bil ma manzo Allah sallallahu sai ya ce duk su rantse faƙala auliya uddami sai su yan uwan mamacin suka ce a ta a tahalifuna wa sahiƙuna sai manzo Allah sallallahu ya ce masu yan uwan wanda aka kashe din shin za ku iya rantsewa idan kuka rantse rantsuwan da za ta ba ku haƙƙin bin eh, eh, haƙƙin bin abin nan jinin ɗan uwanku da maƙatilikum aw sahibikum a kwato muku haƙƙin ɗan uwanku wanda aka kashe faƙalu sai suka ce kaifa na halifu ya za mu rantse walam nashhad walam nara ba mu taɓa gani ba mu gani ba ba ma nan akai kuma ba mu gani ba kala sai manzo Allah ya ce to ukumul yahudu ai almuttahamun su yahudan da kuke tuhuma din to su muna so su rantse su kubutar da kansu tunda ku kun kasa rantsuwa kun ce ba za ku iya rantsuwa ba shi wannan ya zo ya rantse cewa ba shi bane dama lau yu'tan nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumi sai manzo Allah sallallahu alaihi yace wal eh, menene al yaminu alaman ankara ko na manta hadisin al-yaminu alaman ankar wanda yake musu sai ya rantse shine zai rantse dan mutum ya claiming wani ne ya yi kaza kaza shi kuma wanda ake tuhuman in yana sai kubutar da shi shi zai rantse lakin albayyinatu alal mudda'i ko wal yaminu lakin albayyinatu alal mudda'i shi wanda yake claiming cewa shi aka yi sai ya kawo shaida ya kawo abin da zai tabbatar da cewa ne ne idan babu shi kuma wancan sai ya rantse don ya kubutar da kanshi ne sai manzo Allah sun sanar ce fatubri'ukumul yahudu ay al muttahamun wadancan din su suna tuhuman yahudawa ne suka kashe wancan dan uwansu da manzo Allah sallallahu alaihi ce su rantse sai suka ce ya manzo Allah ya za a yi mu rantse ban ba ma nan kuma ba mu gani ba mu muna dai tuhuman su ne kawai to yace ku yahuda hai ku zo sai ku rantse 50 yaminan ku rantse so 50 qalu sai su yan uwan mamacin suka ce kaifa na akuzo aimana kaumin kuffar ya za a yi mu yadda da rantsuwan mutanen da suke kafure irin yahuda ya rasulallah. sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce to haka ne adalci fa aqalahu nabiyyu min indihi manzo Allah sallallahu sai ya ba da diyan ma wannan mamacin musulmin daga baitul mali daga wajen shi kawai ya bayar ya biya to wannan shine abin da yake kasama kenan kamar yadda muka ce idan har mutanen nan suka rantsa suka ce mutanen kabala ne misali ba kar in buga misali da kabala mutanen anguwa a suka rantse cewa mutanen anguwa b ne suka kashe waɗannan to a shari'ar musulunci dukkan su za a zagaye su gaba ɗaya mutanen anguwan sai an kashe su gaba ɗaya hawa kama akwai wata 'yar gaba tsakanin matasan kostin kabala kostin can haka da kabalan doki ban san ko ta lafa ba ba sa ga maciji su ma to irin wannan idan aka samu in a shari'ar musulunci ne dan wani anguwa yannan angon suka haɗu ɗaya suka kashe na can to ɗaya za a zagaye anguwa a shari'ar musulunci ɗaya ko da su miliyan ɗaya ne sai an kashe su ɗaya su ba mai fita shine in mutum dubu suka haɗu suka yi plotin na kashe mutum ɗaya duk dubun nan sai an kashe su duk wanda ya yi contribute wajen kashe ne shari'ar musulunci in kauye ne gaba ɗaya suka haɗu suka kashe mutum to gaba ɗaya suka ɓoye suka yi shiru aka ga gawan duk kauyen za a zagaye su a kashe su wannan shine abin da shari'a ta zartar ke Allah ubangiji ya rufa asiri sai mu zo faslul hadi ashara ko chapter ta goma sha ɗaya wato bi ma'ana ah, fasali na goma sha ɗaya fil hudud dangane da abin da ya shafi haddi haddi al-hudud jam'u haddi menene haddi ha eh eh shi kenan sai a bayar daga baitul mali a bayar daga baitul mali ko kuma a barwa Allah ba a san waye ba yake kenan za a rinjaye da mene zargi shi ne muka ce idan akwai gaba idan akwai gaba tabbatacciya tsakanin waɗannan da waɗannan wannan shi ne shi ne kaga an wato wato a zato ka kaga zaton mutane ai kusan 80 to 90 percent ce lalle waɗannan ne suka kashe shi aka same shi a can amma suka rantse ce ba su bane waɗannan suka rantse kuma jama'a sun shaida waɗancan kuma ba su abin nan ba za a kashe su ba su yi defending kansu ba eh eh su za a zakulo su nawa eh kawai shi ne yi a can sai mu koma mutum ne ya yi confessing amma nan misali an ga gawan ne a anguwan kawai kawai ya yi shuru ba wanda ya yi magana ba wanda ya yi magana kuma an san akwai gaba kuma waɗancan ɗin da suka rantse wallahi mun san waɗannan ne don akwai gaba jikakkiya tsakaninsu ina dukansu za a kashe su na waɗanda suka kai ɗin su yi ta'addancin duk za a kashe su wannan shi ne mu je alfaslul hadi ashara fil hudud wa fihi tis'u mawadin game da haddi ɗin nan akwai akwai matakai matakai guda tara wato me haddi haddi shine punishment ɗin da Allah ne ya iyakance shi ne daga alhududu ne iyaka na Allah kaza Allah ya iyakance masa horo iri nau'i kaza nau'i kaza na laifi ga irin horon shi nau'i kaza irin na laifi ga irin horon shi kuma Allah ne ya faɗi horon to shi ake kira haddi misali shan giya an faɗi haddin a hadisi na manzo Allah sassan fi wa mutum in mutum ya ce mutum mazinaci ɗan liwaɗi kaza kaza mun san bulala nawa ne tamanin ne mutumin da ya taba aure ya yi zina mun san jifan punishment din shi wanda bai taba yin aure ba matashi kuma baligi ya yi mun san bulala ɗari ne mutumin da ya yi sata mun san yanke hannu ne to duk wani punishment inda Allah ne ya faɗe shi ko annabi sallallahu shi ya faɗe shi to wannan shi ake kira haddi wanda qur'ani da hadisi suka iyakance mana abinda kuma ba su faɗa ba shine ake kira ta'aziri sai a barwa alkali a hannun alkali to abinda Allah ya ce a yi bulala ɗarin nan to ba wanda isa mai da shi casa'in tara ko ba wanda isa ya ƙara ɗaya in ka ƙara ɗaya wa man ya ta'adda lahi kenan faƙar zalama ya keta iyakokin Allah kwanta in ya rage ya rage haƙƙi to babu wanda ya isa ya zo ya ce wai za a yi favori an wani ne fa jikan wani ne fa yar ustaz wani ne dan honorable wani ne dan his excellency ne babu wani favorism a hukuncin da Allah maɗaukacin sarki ya yanke babu shi babu shi wanda ya kuma haka la'anar Allah ta tabbata a kan shi kamar yadda aka la'anci Yahudawa manzo Allah sassala ce Allah ya la'anci Yahudawa ya tsine musu albarka idan ɗan babban mutum ya yi hukun laifin da na haddi ne su su zartar masa ai su kyale shi idan ɗan talaka ne mara galihu shi sai a zartar masa almadatul ula fi haddil khamri bari mu ɗauko haddi na giya ta'arifu haddil khamri ma'anan haddi na giya alhaddu ma'anan haddu huwa man'u shine hani min fi'li ma harrama Allah duk wani abin da za a yi a hana mutum aikata abin da Allah ya haramta azza wa jalla mai girma da buwaya shi ake kira haddi hanin kuma ana yin shi biwasitati darbi ta hanyar bulala awil katli ko ta hanyar kisa shine the only two ways da za a hana mutane laifi wani da Allah ya laifufuka waɗansu Allah ya sanya hukuncinsu kisa ne waɗansu laifufukan kuma hukuncinsu menene bulala duka to yin haka ɗin zartar da waɗannan zai zamanto dalilin hana mutane aikata laifi wanda duk ya ga wane ya aikata kaza an kashe shi wane ya aikata kaza an masa bulala to hakan zai taimaka wajen hana mutane aikatawa wa hududullahi ta'ala haddojin Allah iyakokin Allah su ne maharimuhu su ne abinda Allah ya haramta ko ba haka ba ko yana da jurisdiction shi to na Allah shine abinda ya haramta bai son ka shiga shine iyakan Allah amara an ta hama falatu tarab, Allah ya yi umarni a katangance hmm? Allahu akbar Allah ya yi umarni a katangance dukkan abin da ya haramta yace ka sha nono ka sha ti ka sha mineral ka sha pepsi ka sha wannan ka sha wannan ka sha zuma ka sha wannan da aka zo sai aka katangance giya aka ce to banda wannan kar ka sha idan mutum ya keta katangar ya je tsallake sha shine ya keta haddin Allah ina fata an gane ko wal khamru shi ita kuma giya shine al muskiru duk wani abu mai sa maye min sharabin na abin sha ayyan kana nau'uhu kowane irin nau'i inda ya sa maye ya zamo giya a yi shi da nono ma nono aka aje ya daɗe ya daɗe ya daɗe ya kai abin nan aka liƙe inda aka zuba shi ɗin kawai iska bata shiga kawai randa aka buɗe aka ji pawo kawai ya harbo kumfa aka sha sai ya bugar wannan nonon particular ya zamanto me giya eh, kamu ne kunun aya ne a'a da masara aka yi da dawa ne da gero ne da inabi ne da mene duka inda har ya bugar ya zamanto giya li kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗi manzo Allah kullu muskirin hamrun duk wani abin da ke sa maye shine giya wa kullu hamrin duk giya kuma haramun ne da koma mai aka yi shi na zamanto haram akwai wanda ake yi da mi haka wannan bishiyoyin abin nan ina kwakwa ko na abin nan sai a yanka kwakwan manja ne su menene ruwan ya rika diga wani fari ana sha wa hukmu a hukuncin shan kayan maye ya harumu shurbul khamri haramun ne a sha duk wani abu mai sa maye kalilan ɗan kaɗan ne kanal mashrubu abinda aka sha ɗin au kasiran ko mai yawa ne hmm. ko da ɗan haka mutum ya ɗiba ɗan kaɗan ya ɗan jiga ce a ai tunda bai bugar da ni ba ba komai a in dai shi asalin shi mai yawan shi na bugarwa to ɗan kaɗan ɗin ma haramun ne wannan shi ne liƙaulihi ta'ala fi nahyi anha saboda Allah maɗaukakin sarki ya ka ayan da take hana shan giya wa anil maisiri da caca Allah ce fa hal antum muntahuna shin za ku hannu kuwa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fashtanibuhu la'allakum tufli innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون التي جينا دشاشة التي رجس كذان تاني datti ne min amali shaitani kuma aiki ne na shaitan ba za ka ga wani annabi ya yi shi ba annabi bai wani daga cikin annaba ba su yi ba salihan bayi ba su yi ba shuhada'u ba su yi ba eh, almuttaquna ba su yi ba mutanen kirki Allah ya ce min amali shaitani aiki ne na shaitan ya ce dalilin da ya sa shaitan ya kirkiro su giya da caca innama yuridu shaitanu an yuqiya kumul adawa shedan yana sai rika haddasa kiyayya da gaba tsakaninku ta hanyar shan giya da yin caca ta hanyar shan giya da yin caca mutum iya sha giya ya bugu kawai zai farɗe ka da kwalba ne ya dake ka fasa kwalba ya kashe mutum a gidan giya ta ga gaba tsakanin yan uwan wannan da ya yi kisa da yan uwan wanda aka yi ta kundu kenan musamman kowa zai rika fakon kowa yanzu yawwa kaga ka je ka yi shekara talatin da biyar a aikin gwamnati ka zauna port harcourt ka zauna lagos ka zauna sokoto ka zauna nan ka gama an sallame ka kudinka ka gina gidanka masha allahu ka yi aurenka ka sayi mota ka sayi wata gona kana zama comfortable eh, sai wani ya zo ya zauna kai da shi da singlet daga gajeren wando a ƙarƙashin bishiya ya juya kati so uku ya ci gidan ka ba shi mukullan gidan ka ba shi mukullin motan don girman Allah hmm? ka yi frog jump tun a primary school kana karatun nan ka gama ka je secondary ka je junior ka je senior ka yi diploma aka tsaya jam ne yau kayi jam an soke kayi wa ek an soke ka jira ka ci kwakwa duk yar da ba su suka ka gama karatun na aka je aka yi nysc duk wannan fa shekaru na ka hada kusan ashirin da biyar fa ka zo ka samu aikin mamala ka yi shekara talatin in abun nan eh, civil service ka je ka yi an kudaden ka kana saving kana ajiye kawai wanda bai karanta ko abcd ba ko abcd ko alifun ba'un ko nan da nan bai je ba within one hour yana zaune da wani gajeren wando mamalan ba wanki da, wani single na yana shan taba kai yana haka kawai yana haka cas kawai duk abin da ka yi a shekaru na waya cinye gidan duk benefit ɗinka ba malam ya kai ya kai kan a shari'a ta hana in bai da wayo ya kai shari'a ta protecting nashi na fata an gane shari'a ta yi protest yanzu sai a ce kawai don kai kai kanka shi kenan me yasa aka turo masu wa'azi ku dena kar ku je ku dena kar ku je me yasa aka ce ai bulalan don kada ya sake zuwa ai shari'a ba irin mu bane a ce ku bashi mana in ya mutu ma shi ne ba Allah rahimu ne shi yasa sai kai shekara arba'in kana saba masa ran da ka daga hannu kace Allah ya fi mu he ya ce na yafi kuma in ka mutu bayan sati daya karbe ka a tubabben da ba komai Allah ne kai mai wannan ka gani shi ya kai kanshi ba za a shi ya sa shari'a ta ta abin wani bai da hankalin kai sai shari'a ta kare masa wannan tuna fata an gani ya ci gida kawai ya ci jeep daga ta dalilin wannan mutum ya raba iyalai ya fidda kai yau kai zaman lafiya zai yiwu ba zai yiwu ba to shaidan yana su rika haddasa gaba da kiyayya ta hanyar shan giya da caca wa yasuddakum ani zikiri ya hana ku ambaton Allah mashayin abin nan giya ya bugu ina ina zai ambaton Allah ina ma zai sallah da Allah ya ce wala taqrabu salata wa antum sukara mai caca ina zai ambaci Allah lokacin da yake banda na bige na make na kashe na abin nan kana jira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala ilaha illallah allah kana jin wannan a bakin shi eh, suna duk irin su sunuka so abin nan dinnan duka abinda duk za a yi two parties kuma a sa kuɗi shi caca ne gambling to wa yasudda ko an zikrillah wa ani salati ta sallama wanda suke wani abu hatta sallah ba sa zuwa Allah ce za ku hannu ku bari to kun ga fa hal antum muntahun a wata aya Allah ce buhu ku nesance su wa qaulin rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ce la'ana Allahu sharibal khamri wa ba'i'aha Allah ya la'anci mashayin giya da mai sai da ita a can baya mun karanta mutum goma Allah ya la'anta ko na'am mutum goma Allah ya la'anta mai sai da giya mai sayanta mai dakonta mai matse ta asali masu yan factory din kenan sannan menene masu shaida eh, katan na aka sayar katan kaza ok an yi wani signing shine babban storekeeper wanda ya san nawa aka fitar na aka abin nan so da mai dakonta da mai sai da ita da mai wanda ake tura ya sayo ya kawo duk mutum goma aka jera duk Allah an ce su wali iqamatin nabi salsar alhadda hujja ta biyu an samu a zamanin manzo Allah ya tsaye da haddi ga mashayin giya bidarbi fi il masjid aka kashi a filin masallaci irin premises na masallaci inda bayan an fito daga sallah aka ajiye shi na aka masa bulala ko saudiya in kaje bayan sallan juma'a ake randa aka fita ruwa to rana aka ake fita a zartar da haddi a zartar da hajji da a wannan filin ake inda tiles din nan suke inda aka yan toilet toilet din nan ta ta kofar ga'e yamma din nan yamma babu Abdul, eh, babu abdul malik ko babu salam wanne ne babu salam na makka ne ko na madina ne madina e babu salam wannan e kofa number one din nan yawa to da wannan filin ta abin nan wanda zaka fito ta yamma din can nan nan ake ajiye wanda ake musu haddi na aka ajiye wanda ake musu haddi sai aka kawo su a musu sallah su yi sallan juma'a sai sa dan sahun gaban na wani sai zaka ga dan sanda sun dan kokkori mutane kaga a yi sallah yan sanda biyu a nan biyu a nan biyu a baya to ni sai ba babba bane babba ba ne za ka ce ka yau wani oga ya zo ba oga ba ne kiriminal ne ina fata an gane sai a fidda su can sai a dama za a ta sanarwa a rediyo ran juma akwai haddi akwai kaza akwai kaza da aka je sai a sun da shi a sa masa wata hula sai a karanta duk abin da ya yi sannan a karanta abin da Allah ya ce a mishi ke to saboda haka za a zartas masa da abin da Allah ya faɗa shi mai fille kan yana cikin black maria din nan baya fitowa shi shi ma dan sa wani dan abu haka eh, irin rawanin su din nan na Saudiya annan na irin sai ido kar wani yayi makin din shi in ana barin su ana sanin wani ne sai ai makin din su su mai a ce wani ne ya kashe dan uwan mu a shi ina shi sai an ga makaranta gaba daya sai a ce faddal fito da wani takobi kenan sai ga mutu su sun kai da kai yana haka iya zo sai ya tsikare shi yana haka din nan kan na fito haika ji fiyat haka kan ta ɗauka wa yadda ake faskare ne fa haka kawai fiyat kawai wani irin expert ne ma malam kawai eh he kan kan ya faɗi ya rika ɗan tsalle a bi da wani kwano yana tsalle yana tsalle ana bi da kwano idan ya faɗa ciki sai a bashi in kuma hannu aka yanka sai a sanya wata 'yar igiya haka kamar igiyar shanya sai a ɗaura hannun ya yi lilo halla asar kawai su ga inna lillahi inna ilaihi da ne aka yi haddi an yanke hannu ne a bar hannun nan ya wuni kawai zuwa ga aya haka za a yi yan sandan da suke zagaya a wajen idan aka falle kan mutum kaga wani ya faɗi can ya suma yan sandan nan wani ma ya faɗi can su gini ya hau kan shi eh haka za ka tarar Allah ubangiji ya rufa mana asiri to wannan din shi yasa aka ake samun peace kaɗan security a can ɗin shi ne amma da san na ayyan da abubuwa suke da aida ta fi ƙarfin control ake wannan shi ne alhaddu ala sharib uh, fi fana'il masjid fi sahihaini me hikima wajen haramtar da ita giya fi tahrimil khamri al muhafazati ala salami dinil muslim domin wajen shan giya dalilin da sa aka haramta giya domin a kare lafiyan addinin musulmi domin in mutum yana shanta Allah baya karban ibadarsa ku gani la taqrabu salata Allah ce kar ma ku kusanci sallah ku ta san wa antum sukara lokacin da kuke bige sannan na biyu wa badanihi kiyaye lafiyan jikin mutum domin giya tana kawo cututtuka daban-daban wa malihi da kiyaye kuma dukiyar mutum daga halakar da ita akan aikin banza to shi yasa hikiman da yasa aka haramta giya kenan me hukuncin mashayinta hukmu man sharibal khamra duk hukuncin mashayin giya da aka kamo shi wa sabata zalika bi itirafihi shi ma ta hanyar shi ya kawo kansa yace na sha giya a tsarkake ni au bi shahadati adilaini ko ko bisa shaidan mutum biyu adilai me hukunci shi an yi hadda bi jaldihi na jalda shine a shimfiɗa sa a mai bulala tamanin ala zaharihi a gadon bayansa in kana hurran idan mai yanci ne wa in kana abdan in bawa ne sai a masa haf ɗin mai yanci ko mun san ka'idan a can baya sai fa arba'ina jaldatan a zane shi arba'in da kaulihi ta'ala fil ima'i saboda faɗin da Allah ya yi game da hukunci punishment na bayi Allah ce fa nan nisfu ma alal musanati min azab idan baiwa mai yanci ta yi zina ba ta taɓa yin aure ba bulala ɗari Allah ce to idan baiwa ce fa nan nisfu ma alal musanati sai su a musu rabin abin da aka yi wa masu yanci minal azabi na punishment kaga in baiwa ce ta yi baliga ba ta taɓa yin abin eh, aure ba ta yi zina ko bawa bai taba yin aure ba baligi ya yi zina to su hamsin hamsin bulala hamsin hamsin wal kuma in masu yanci ne su bulala ɗari ɗari ne duk inda za a yi wa mai yanci hukunci bawa ko baiwa suna ɗaukar rabi faƙis al'abdu al'amati sai aka yi ƙiyasin bawa akan baiwa fi tansifil azabi waje musu uquba rabi allazi huwa aljaldu shine duka ina fata an gane ko wa shurutu wujubil haddi ala sharibiha sharudan wajabta haddi akan mashayin giya yushtaratu fi iqamatil haddi sharaɗi ne wajen tsaida masa da hukunci na haddi ga shi mashayin giya an yakuna musliman ba za mu kamo kafire mu masa bulala ba don bai ma imani da addinin ba to sharuɗan nan sai sun cika mashayin giyan nan mu same shi musulmi ne aƙilan mai hankali baligan baligi muhtaran kuma ba wanda ya tilasta shi bisa raɗin kanshi aliman na biyar aliman bi tahrimiha yana sane da cewa giyan haramun ne amma idan muka samu musulmi baligi mai hankali kuma shi ya shi bisa raɗin kansa amma muka samu jiya musulunta bai gama sanin hukunce hukuncen menene haram menene halal a musulunci wannan defense sahihan kuma mu same shi lafiyayye lokacin da ya sha giyan gaira maridin ba a zartar da hukuncin bulala akan marar lafiya sai ya karasa shi a ballo wani babban abu ina fata an gane ko ghaira annal marida la yasqutu anhu al-hadd sai dai mara lafiyan ne aka zai za a mai mutum hukunci na bulala aka samu mara lafiya ne sai a jinye shi a jinyace shi da kyau sai ya warke garau din shi an ga ya fara jogin sai a ce to zo mun zaka abin nan fa in bari a ran da ya warke min marabihi daga ciwon shi na uqima alaihi haddu sai a zartar masa da haddi to ana lura da lokutan sanyi akwai waɗansu canji na weza da in an lura da shi ba a taɓa mutum lokacin da ake sanyi haka ba a zane mutum a wannan lokacin duka in mutu ya je abun suna nan da yawa ko a yanke mutum hannu da tsakiyar rana lokacin karfe sha biyu ma malam ko sha ɗaya lokacin da jinin jikin shi ya yi boiling ya tsinke in aka yanka hannu zai zubar da masa da jini gaba ɗaya to ana lura lokacin sanyin safe ɗin nan yawa sai a yanka lokacin jinin bai Ba abu duk akwai satin lokuta da ake lura da su suna nan da yawa adamu takrarin hajji ala biha na shida na kusa da ƙarshe shine عدم تكرار الحد على شاربها إذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات ثم أقيم عليه لد فإنه يكفيه إقامة حد واحد مثالي إذا أكسام يا شارب تدلي يا شاد سابي يا شاد رانا يا rana دري وشجري ما حكا وجنسو بقوي ma haka wajen أنا بقوي إن idan aka kama shi a tamanin na ɗaya tamanin na biyu na'a da lasuwan da aka kama shi kawai tamanin ɗin da za a masa bulala ɗin ya yi kovarin wancan ba za a ce sau nawa ya sha aka ce ai sau bakwai ya ce wai wai sau bakwai sau tamanin a'a a'a ina fata an gane ko to haka na mutum idan ya sace ya yi sata ya yi sata na ɗaya na biyu na uku duk abin da ya sata ina ya kai a yanke masa hannu sai aka kama shi a na biyar ɗin sai a yanke mai kawai a yanke mai ba za a ce sata na farko wannan hannu sata na biyu ɗayan sata na uku wannan sata na hudu wancan a'a na ƙarshen kawai idan aka mai sau ɗaya ya yi kovarin wancan shine shine ta takarrara minal muslimi idan aka samu musulmi ya maimaita shurbul khamri iddata marratin so da yawa so eh, da yawa summa uqima alaihi haddu aka zartar masa da haddi akan na karshe da aka kama shi fa innahu yakfi iqamatu haddin wahid daya haddin nan da aka zartar masa shikenan ya game har sauran walau takarrara shurbu marrata marratin adida wa in huwa shariba ba'da iqamati al-hadd alayhi fa innahu yuqamu alayhi amma da an kama shi yau ya sha aka masa tamanin ɗin gobe sai ya sha aka kama shi shi ma nashi tamanin ɗin demo ya sha duk da aka kama shi sai a zartar masa amma a ce ya yi biyar ba a kama shi ba sai a na bakwai to ɗaya ne nan za a zartar amma yau ya sha an masa gobe ya sha kuma sai a sake tamanin ɗin jibi in ya sha sai a sake tamanin ɗin wannan shi ne wa in huwa shariba ba'da iqamati al-hajj fa innahu yuqamu alayhi haddun akar wa hakadha kullama shariba al-hadd demo ya demo haddi zai biyo kawai har ya mutu inda yace ba zai bari ba to haddi yana nan wa in uttum uduna to na karshe na bakwai shine yanda ake tsaye da haddi ga mashayin giya yuqamu al-hadd ala sharibil khamri ana tsaye da haddi ga mashayin giya bi an yi julasa alal ardi in aka zo masa bulala ana zaunar da shi ne a ƙasa wa durabu ala zaharihi a zaunar da shi haka sai a zo ta bayan shi a tsaya ta gaban shi a rika kyauɗa mai ta baya bulalan ta baya haka a zaunar da shi ala zaharihi bi sautin da bulala mu'tadilin eh, moderate haka ba siriri ba ba ƙato ba a samu wata kokara ce da ita za a mai wannan zai wuce dorina mai kyau dorina mai kyau ya zamanto girman bulalan bainal ghilzati tsakanin mai kato mai kiba wal da siriri ya zamanto in between za a zane shi samani na jaldatan bulala tamanin wal mar'atu ita ma mace kan rajuli kamar namiji ne غير annaha تكون masturatan بثوب رقيق دكا سزاء a za sa musu riga haka ka sauni in za a mai sai da in za a yi bulala a sukul mutu ya je ya sa wani irin suheta ta ciki ya sa wani irin court ya ɗora wani sai ka ji pum mutu yana kukan karya a a a duk za a kakkaɓe waɗannan a samun yan riga dai shara-shara haka nan mamacin rakikan ya suru yawa irin hijabin nan mai mai very light haka za a sata duka a suturta jikinta a rika zane ta wala ya ƙi haddar wanda dai ba zai iya hana ta jin zafin dukan ba ko hana mutum zafin duka riga faya yau haka za a sa masa very light tambihu faɗakar la yuqamu ala bil haddu fi hali shiddatil bardi kun gani ko ba a zane mashayin giya a tsayar masa da haddi fi hali shiddatil bardi yayin da sanyi ke tsananta awil harri ko lokacin da zafin rana ke tsananta bal yuntazaru bihi sa'atun za a rika jira ana monitorin ɗin canjin weather haka in zafin can ya lafa to sai a zartar masa kamar bayan la'asar amma da sanyin safe a fito da mutum lokacin sanyin nan ma malam baka isa ka taɓa ruwa ba ba a zartar da haddi a lokaci za a jira lokacin da weather ya ɗan ya atadilul jau lokacin da weather ya zama to moderate haka wa tidaluhu minan nahar kama la yuqamul hadd wa huwa sakran haka nan ma ba a zane shi lokacin da yake cikin buguwan ba zai ji ba sosai ba zai ji ba dama ai suna sha suna ce za ka manta da wani soro ko bakin ciki ko wani abu in ka sha din to za a bari sai giyan ta sake shi gaba daya da taitaye shi yanda zai ji zafi sosai wala huwa maridun haka nan ba a zane shi lokacin da yake cikin rashin lafiya bal yuntazaru bihi ifaqatuhu sai a jira sai lokacin da giyan ta sake shi wa bur'uhu ko kuma lokacin da ya warke daga rashin lafiya sai a zane shi fata Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri gaba wannan shine abin da ya samu kenan yau gwargwado amina rabbal alamin nayi